ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu mai suna kunnanka kanawa. inda muke kawo muku labari mai suna Baba Suda labarin ɗanƙani Dillali wanda Malam Kabiru Ibrahim ya kasai ya rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Abba Effects World. Kada ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa.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 Lokacin da Sharu Abubakar ya ji wannan kalma ta ƙarshe daga bakin ɗan ƙani, sai ya ce, Subhanallah, kai kuwa bawan Allah mai ya kai ka wannan rashin kyautatawa, ga ka Allah ya yi maka kyakkyawar sura ta masu ƙarfi ga ka lafiyayye, ga ka kuma cikakken mutum mai hankali, amma ka tsaya wasa. Wanda zai rusa ma rayuwa ta duniya da lahira gaba ɗaya. Dan kani dai yayi kasake kamar mumuni yana sauraron sharu Abubakar. Gacen ya ce jadda jika rasuli. Kuskure dai a riga anyi, sai dai a kori gaba. Yanzu dai a taimake ni in kubuta daga wannan matsala. Sharu Abubakar ya ce da Ɗanƙani yanzu mai kake so na yi. Ɗan ya ce tunda Allah ya sa duk garin nan ana jin maganar ka. kuma ana ganin girmanka shine nake so. kai aiwa sarki magana ko sarkin sharifai wannan lamari a janye shi sharu abubakar da ya ji wannan batu sai ya ce da ƙanƙani bawan allah ko da yake kai baƙo ne amma abin da zan gaya ma shi ne harka irin ta fada ko yaya ba na shiga duk abin da ya haɗa da wasa a ciki bai share ni ba ba na shiga balle in ce a yi ko a bari da ɗan kan ya ji wannan abin da shago abubakar ya faɗa sai ya ce wayo allah na shiga uku na lalace sharu ka yi wa allah ka taimake ni albarkar ka kanku ɗan kan ya ci gaba da magiya babu ƙaƙƙautawa da sharu abubakar ya ji abin ya yi yawa sai ya ce da ɗan kani bawan allah saurare ni abin da nake so da kai ka gane shi ne duk wannan hali da kake ciki kai ka jawo wa kanka amma ina jan kunnen ka da ka canja wannan ɗabi'a taka ka samu wata sana'a da za ka ci abinci ga halalinka yanzu abin da nake so da kai wayewar gari za a yi wannan wasan ko to je ka albarkacin kakanmu kai ma sharifi ne in dai wuta ce ka shiga babu komai banda wuta ma duk abin da ka ga dama ka iya in dai bai wuce hankali ba ko ya saba ka'idar musulunci amma daga wannan rana in ka kuskura ka ce za ka yi gaba da wannan abin za ka halaka ka ji ko tashi ka tafi Allah ya kiyaye da ɗan ƙani ya ji an ba shi wannan dama sai yayi ta godiya babu iyaka har da kuka ya haɗa don nuna godiyarsa sannan ya tashi ya fita ya je sallah ya komo makwancinsa yana jira gari ya ƙarasa wayewa. su kuma jama'ar gari duk labari ya bazu cewa za a kura ɗan ƙani an samu labarin ƙarya yake wasu sun yarda ƙarya yake wasu ba su yarda ba saboda sun yi na'am da lamuransa gari na wayewa duk jama'ar gari sai suka yi ta tahowa ƙofar fada inda za a yi wannan wasa ƙofar mai gari da gari ya waye sosai duk ƙofar fada ta ɗauka baki ɗaya ya zama waje babu masakar tsinki wani fili kowane fili ya cika da jama'a sai kawai inda aka hura wuta inda za a yi wasa kuma ana jiran a karasowar ƙarasowar shisharu ɗan gani kowa ya bawa idanunsa abinci yadda za a kaya waje ya yi waje da aka ƙara jimawa sai sarki ya fito fada duk waje sake rudewa mutane kai ta kai gaisuwa can sarki ya tura sarkin baƙi da sarkin sharifansa a je a taho da sarkin sharifai ɗan ƙani nan da nan sai sarkin baƙi ya je ya samu ɗan ƙani yana ta jan jasfaha kamar gaske suna isa suka yi masa sallama ya amsa cikin farin ciki suka gaisa sannan suka yi masa bayani sarki na neman su gaba ɗaya a ƙofar fada Ɗanƙani ya ce ai sai mu yi harama. Ya tashi cikin hanzari da gaggawa ya shirya suka nufi fada. Ana hango su ɗanƙani mata sai goda. Maza na tafi don za a raba gardama tsakanin mutanen gari. Su ɗanƙani na isa suka kai gaisuwa wajen sarki ya amsa sannan sarki ya ce da ɗanƙani gashi yanzu Allah ya kawo mu wannan rana ta farin ciki.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 kuma yadda wutar take to ko mai girma ko girman gini da tsohonsa ta haɗe shi suna zuwa wajen sai sarkin sharifan gari ya sa aka hawi masa kirari da sarkin sharifa ya ji kirarin da ake masa sai ya kunna kai cikin wutar nan ya kama rabin sa'a sai ya fita daga cikin wutar ya kulle sa ba a yi yana fitowa sai ya je waje ya rude da ihu da kowa mata sai guda ake shi kuma ɗan ƙani ya yi dariya ya shafa ƙasan barsa ya kwanci rawaninsa ya jefa cikin wutar sannan ya kalli jama'a haku da damansa sai ya kunna kai cikin wannan wutar jama'a an yi tsit ana kallon shi duk inda ɗan ƙani yake bi ta cikin wutar nan sai wutar nan ta mutu ɗan ƙani ya je har ƙarshen wuta ya fito ya dawo kafin ya fito yana ɗora waninsa aka ga ya fito da shi waje babu abin da ya same shi ko hayaƙi bai ɓata shi ba bai ɓata masa kaya ba yana fitowa sai waje ya ruɗe da kowa masu tafi na yi yana ƙarasuwa inda sarki yake da jama'arsa duk sai aka tare aka bashi waje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 daga can ɗan ƙani ce ba komai ya yi tsawa da dubu nan da aka anawa ta mutum duk jama'a sai aka taho ana gaisuwa ga ɗan ƙani don a sami tabarraki bayan an tashi daga wannan ƙasaitaccen biki sai sarki da ɗan ƙani suka shiga gida gidan sarki tare suka yi kalaci sannan suka sake fitowa fada tare duk jama'ar fada suka sake zuwa aka zauna ana ta mubaya'a da juna daga can sai ɗan kani ya ce da mai gari yallaɓai ai gara na ya harama koma gida goban allah ya kai mu sai sarki ya ce haba jika rasulu ai mu so muke ka kamar wata uku a nan sannan azumi ya zo sai mu yi bikin sallah tare sai ka koma gida sai ɗan ƙani ya ce ai ba komai wani lokaci in ba wani abu muhimmi da ya sha gabana sai in bullo na zauna sosai sarki ya ce ai babu komai wannan bullowar da kai ma mun gode allah ya saka da alkhairi sarki ya aika aka kira ma'aji aka ba shi kuɗi da tufafi masu yawa jama'ar gari kuma suka yi ta masa kyauta don neman tabarraki duk kayan da ɗan kan ya samu aka ɗauka aka kai masa masauki ya yi bankwana da sarki ya taho jama'a aka ɗauko shi masauki don da asuba zai tafi da dare ya yi duk jama'a kowa ya koma mahallinsa don a baiwa ɗan ƙani dama ya huta shi kuma da ya ga sawu ya ɗauke sai ya kwanta Asuba na kawo kai ya tashi ya yi waje sai ya tafi gidan babban sharifin nan da ya taimaka mashi, wato sharu Abubakar. Yana isa ya tarar yana waje yana alwala, ya ƙara da sauri ya yi sallama suka gaisa, ya yi masa godiya ko ya ɗebo kuɗi zai bashi. Sharu Abubakar ya ce a ya gode ya bar shi, ya yi guziri tunda tafiya zai yi suka yi sallama. bayan an yi sallah sai sharu abubakar ya ce na manta ban daɗa ka shawara ba don allah a kori gaba kar a riƙa wasa saboda gaba kar a shiga alaka ɗan ƙani ya ce haba ai wannan ma kuskure ne amma ba za a sake ba na gode shi ma suka yi ban kwana yau ce da ya samu saukin sai sallah yana ta lazumi sai ga sarkin shirifai nan ya zo suka gaisa suka yi ta hira har gari ya ɗauko wayewa sai ɗan ya shiri suka taka mashi sai ya yiwo gida da wannan kayayyaki da ya samu jama'a kada dai ku sha'afa kuna sauraron wannan littafi mai suna suda wanda marubuci malam kabiru ibrahim ya kasai ya rubuta wata baiwar allah daga ghana ta ɗauki nauyin kamukushi Da fata Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Kada dai ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Da ɗan kani ya gida bayan kwana biyu samu nutsuwa, ya huta sosai sai ya zama kullum sai a sako babbar riga ana tafiya ana takama. In kuma yamma ta yi sai ya fito waje ya shimfiɗa karaga ya zauna yana shan lofi su kuma mutanen gari wasu da yawa a kan idansu ɗan ƙan ya shiga wuta a garin da ya samu kayayyaki kuwa suna gani wutan nan ba ta yi mishi komai ba sai duk gari aka riƙa batun ɗan kani su dai sun san iyayensa da kakannin shi ba a baiti ba ne amma ga shi ya yi duk wani abu na sharifai wanda ba su gane wa su ba cewa suke aitin maganan makariya ce in gaske ne ya shiga wutar mana a gabansu su ku yawanci makotansa da 'yan uwansa da baya kyauta musu da mutum ya yi magana sai ya sa ɗan doka su ci zarafin shi wato ɗan ƙani da ya an yi kuɗi su ma sai suka riƙa yi masa hamayya suna cewa watakila ya shiga yin aiki da aljanu ne kawai su ba ruwansu da shi tunda ya bata ya kauce wa hanya hausawa na cewa garin banza dai a farau-farau ɗin banza yake ƙarewa ƙani yana cikin wannan hali na musgunawa 'yan uwa da makota sai ran nan aka yi wasu baƙi 'yan damfara baƙin tun kafin su zo suka sami labarin ƙani. saboda haka da suka iso gari suka yi tambaya aka nuna musu gidan ɗan kani suka je suka yi sallama da shi jin kaɗan ya fito da katin carbi a hannu ana muzurai suna gaisawa da wannan baƙi sai suka zube a ƙasa suka gaishe shi ya amsa ana muzurai yana nuna musu waje alamar su zauna. Ce uwa nan za mu dakata. sai kuma nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna Baba Suda labarin ɗanƙani Lali. Domin jin yadda za ta ƙare tsakanin ɗanƙani da waɗannan bakin 'yan damfara, za su samu nasarar damfararsa ne, ko kuma shi zai damfare su. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya. kada dai ku manta da danna wannan sabuwar channel subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen sannan kuma a yi sharing ɗin wannan labari zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu su nishaɗantu da baba suda ni ne naku kamar kullum abba ifex nake ce muku Salam kwana lafiya